duk da damuwar da shugaban kasa Muhammad Buhari ya nuna game da cunkoson da ake samu a gidajen yarin da ya ce ya kamata a rage, masu ruwa da tsaki akan harkokin kula da gidajen yarin Najeriya sun ce ba wani abu ne ke kawo cunkoso ba. Illa yadda aka yi watsi da sauran hanyoyin da ake ɗauka na rabtar da masu laifi kawai aka mai da kowane laifi sai dai a turo mutum gidan jarum. Malam Yazid Bala Alhassan shine babban jami'in da ke kula da gidan bursunan jihar Kaduna, kuma ya faɗi dalilan da yake ganin su suke kawo cunkoso. na ɗaya dai ina son gaya maka wasu suna zuwa gidan yari wala su ci abinci ne ban gane ba dole dai a baka abinci so uku kuma mai kyau kuma in ba baka nama baka yi complain to kaga waje ta fi ciki zafi so zaka ga eh, namba din tana ta karuwa ne kawai ba kai bakin dai wai so kake ka ce wasu sukan yi laifi da gangan dan kawai sun shigo za a kula da su abin na gani kamar mutane yanzu kamar sun yi damuwa da abinci zaka mutum ya taho eh, bai daɗe ba sai ga sake dawa zai ga kamar na yahi mai kin da zai samu abinci ya ci ina magana da ake cewa akwai waɗanda ɗan ƙaramin abu ne sai a aje su kuma ƙila su muce ma shekara wanda daɗe wasu ke sa wasu masu laifin su zo su tarar da su har gurin ya cinkushe kuna da irin wa'annan a gaskiya ba murshi saboda ina so in gaya maka tun kamun shugaban ƙasa ya magana muna da wani kwamiti da eh, gwamna ya kafa wanda yake eh, kwamishinan shari'a ke tafiya da shi ni ma ina ciki haka muke tafiya eh, kowane gidan yari komi kankantarsa muna zuwa wani a yi reviewing kesis ɗinsu wanda adida a sake shi a sake shi wanda adida a sassata masa beli a sassata masa to kaga wannan ya taimake mu muna rage mutane ko sati bibi muke yawo muna wannan aikin na daga ɗaya daga cikin matsalar da shugaban ƙasa nuna cewa akwai kashi akalla casa'in cikin ɗari mm. na gidajen bursuna wanda a cike suke yaya halin da na kaduna yake ciki cike yake shi ma ciki yake wata kaji shugaban kasa ya faɗi haka yake ciki yake duk da kokarin da kuke na rarragewa eh to ai na gaya maka kaman gidan yari ba wuri ne wanda yake kana cira ana dawowa kana cira ana dawowa so eh, yanzu abin ya wuce gona da iri gaskiya sannan eh, su ma masu shari'a sun sani akwai hanya biyu hanya ta ɗaya ta biyan tara da tsarewa hanya ta ɗaya kuma ana iya tura mai laifi ya sa mutanen gidan yari su bi shi ka je kasuwa ka yi shara ko ka je wuri za ka gyara kana dinga zuwa eh, hasan da ka kare wannan shekarar da ya ɗiba maka to kaga wannan ba gida zai zauna ba gidan yari zai zauna ba sannan kuma matasa a samu musu aiki kamar muna yanzu kaduna prison mun shirya musu akwai masu koyon kwamfuta wanda ita gwamnatin jiha ta shirya akwai masu koyon babin akwai masu koyon talorin akwai masu koyon gyaran gashi na mata da sauransu to kaga waɗannan duk wanda ta yi baya dawa. To ko me masana shari'a suke gani game da irin cinkoson da ake samu a gidajen yarin wannan ƙasa? barista Muhammad Ibrahim Zaria masanin shari'a ne kuma lauya mai zaman kanshi. Wal na farko abin da ke faruwa shine akwai waɗanda ya kamata a yi musu shari'a. Wasu in an yi shari'a ma kila tara za a ci su, wasu in an yi shari'a ma kila suna da gaskiya za a sake su. to amma sai aka bar su a dankare shari'an baya tafiya daidai bai kamata kowane kes ko da an kama mutum ana zargin shi da wani laifi kawai a shi kurkuku ba sai a je a bada ka sai a ce wai sai ka bada kuɗi wasu ba su da kuɗin da za su bada belin nan kuma ba doka ba ne ba inda aka ce a bada ko sisi to amma mutanen nan a kullum in aka zo sai su ce bebe dubu biyar dubu goma dubu ashirin so duk wa'in abubuwa abin da ke faruwa kenan kuma alƙalai yawanci ba sa tsayawa su yi abin da ya kamata zuwa prison visit ka san abin da aka kama shi da wani wanda ya daɗe ya yi wajen shekara biyu a wurin wai kawai ya siyo omo wai dan sanda ta shi wai ina ina ina receipt na oman ba yi da shi dan sanda kawai ta tume shi ya nemi wani abu ya rasa shi shikenan kawai da zuwa kawai je ni kama alƙali aka nan da na ya karɓo form na, na referment aka je aka dankara shi a kurkuku babban gidan bursunan jihar Kaduna dai na ɗauke da mutane masu yawan da ke nuna da cewa shi ma kam yana fama da cinkoso duk ko da kokarin da kwamitin gwamnatin jihar Kaduna na rage cinkoson gidan yari ke yi wajen ganin an saki wasu Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.